للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كان سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين jama'a masu bin a cikin wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar kullum yau ma muna tare da manyan malamai a dama da ni akwai sheikh muhammad aminu ibrahim daurawa a kuma hagu da ni akwai dr abdulkadir ismail kabara sai ni muhammad nazifi inuwa ah, muna nan cikin suratul bakara cikin aya ta 117 a shafi na 18 a cikin ƙur'ani bugun misra wanda mun ɗauko bayanai wanda malamai suke ta yi game da faɗin allah subhanahu wa ta'ala badi'u samawati wal ard wa iza qada amran fa innama wanda mun ji bayanai da malamai suka yi har aka gangaro zuwa abin da yake faruwa a zamani na ɗaukan ƙwayayen namiji da na mace a je a sauke su a wani guri domin a samu ɗa ko kuma a yi aro na ƙwai na wata a haɗa shi da ƙwan wani ko kuma ƙwan wani a haɗa da na wata har da maganar eh, saka kwayakwayan wani da wata a cikin mahaifar wata da arawa mahaifar ma yau wato duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda malamai sun saka su a cikin fiƙihun wazil abubuwa na zamani da suka faffaru ake ta magana a kansu da wasu dokoki da wasu ƙa'idoji saboda gudun rigima akwai abin da ake jin tsoro shine al-ikhtilaf fil ansab nasaba za ta iya zuwa ta birkice ah, kuma sannan akwai karancin amana ma idan ma malamai sun yi fatawa akan a wasu lokutan akwai abin da za a iya yi za a iya ɗiban kwan namiji nasa ne a ɗebi na matarsa a tafi da su akan cewar za a yi masa wannan a ɗebo na waɗanda suke su daman ba su da matsala a cikin kwayakwayensu a je a yi abin da za a kawo maka a ce 'ya'yanka ah, kuma wannan zai iya haifar da irin uh, hanan da ake samu tsakanin ɗa da uba ko uwa da ɗanta yawanci ba za a samu irin wannan nutsuwar ba sannan a wani lokacin ma mutum zai saka shakku akan abin da aka kawo masa ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne ah, sannan kuma rashin ma dangana da cewar ita fa harkar haihuwa ɗinnan wata baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba wa wani ɗa ɗaya wani ya bashi biyu wani ya bashi mace wani ya bashi namiji wani kuma ya haɗa masa maza da mata wani ma ya hana shi mm. ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur au yuzawwijuhum zukuranan wa inasan wa yaj'alu man ya sha'u aqima to zaka ga rashin samun daɗin a wasu lokutan in mutum ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah zai zama masa rahama mm. domin ai cikin 'ya'yan ba kowane ɗan ne yake zama wa mutum rahama akwai ɗan da zai iya ja mutum matsala hmm. akwai tsayin ɗan da zai iya zama masa tashin hankali akwai ɗan da ko da kai akan kanka bai ja maka wata matsala ba amma shi akan kansa matsala ne hmm. ah, watakila izo da wata nakasa wacce za a zo a yi ta fama ah, da ita to wannan abubuwa ne gaskiya wanda ya kamata a ce ah, an lura da su na karanta wani labari na wani mutum wanda an yi irin wannan an ɗebi kwansa an ɗebi na matarsa an je an haɗa amma ƙarshe bayan an kawo musu ɗan sun samu sun ci gaba da renansa sai aka gano ha'intarsu aka yi ba kwansa ba ne ba na matarsa ba hmm. na wasu mutane ne aka je aka siya aka zo aka kawo musu sannan har akwai kes ma na wani wanda aka ce shi yana yin wannan abin a matsayinsa na babban likita da waye in an zo shi ne ma yake ba da nasa kwan ya ɗauko na naka da na matakka sai ya cire nakan sai ya sa nasa to kaga nan gurin mutum ya samu dan likita bai sani ba yana tsammanin ɗansa ne to kamar yadda malam ka faɗa a wancan shirin akwai fatoyi da malamai suke ta yi tunda idan abu ya riga ya faru a zamani babu yadda za a yi shiru a ce ba za a duba me matsayinsa ba kuma menene hukuncin Allah a cikin wannan abun. saboda gudun kada mutane su fada cikin matsala na taba ganin fatawar da muhammad kan'an ya yi a cikin littafinsa na usul ma'ashirati zaujiya ya yi maganganu a kan irin abubuwa da suke faruwa wajen alaƙar auratayya tsakanin miji da mata a ɓoye wanda an yi wasu malaman ana musu tambaye suka ce a uzubillahi minash shekaru wannan abin ai bai kamata ma a yi shi ba to shi da izo ya rubuta littafi ya zo i bayanai sai yake cewa to ai abu ne ina faruwa ko dai ko mutane bayani ce wannan abin bai halatta ba domin su guje shi duk wanda zai yi ya san saban Allah yake yi ko kuma ku yi shiru mutane su dinga yin abu suna ganin daidai ne to gwanda ma a yi bayanin To bayan an yi fatawar kuma ya rubuta sa ya faɗi hukuncin Allah game da wannan abun sai daga baya kuma mutane suka ɗan samu waraka suka samu hutu a cikin zuciyarsu saboda haka wasu abubuwa ne sun riga sun zo kuma duk yana daga cikin abubuwa na fitintunu na zamani yanzu da mutum nawa ne yake zuwa ba shi da ɗa matasa ko barin wata batan wata ba taɓa yi ba ita ta haƙura shi ya haƙura kuma sun zauna lafiya sun koma ga Allah sai ga manya-manyan attajirai mun san su a garin nan da kuma wasu jihohi da yawa na ƙasar nan musamman yankin mummuna arewacin Najeriya inda aka ga musulunci ya fi karfi za ga mutum ya tattaro 'ya'yan dangi ya kula da su wanda ma bai sani ba sai ce 'ya'yansa ne na cikinsa ya dauko 'ya'yan wa 'ya'yan kanne 'ya'yan ya 'ya'yan kanwa 'ya'yan waye haka ya zo amma da 'ya'yan da ba ba a da alaka da su ta kusa ko ta nesa a zo a tattara a rike su tunda dai samun lada ake so a yi to amma kamar yadda na ji dr abdulkadir ismail kana faɗa mafi yawanci wasu magana ce ta gado ake son a ci gado to zai iya yiwuwa a ja muku wannan ɗan da ke ganin ke naki ne ya ci gadon kema ci kina ganin ba za ki fice tumuni ba shi kuma ya kwashe wannan abin in ya zo tun da babu wannan alamar ta cewar ke ce uwarsa bai dosan wannan dumin na uwa ba baya jin uwarsa ce ke ya zo watsi da ke sai ga mutum in Allah ya masa tsawon wani ya gamu da cutar da za ta sa ikasa yin komai ya rikice ya samu wata matsala almuhim dai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala badi'us samawati wal ard wa iza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun shi ma wannan zai ƙara ba mutane hakuri da cewar komai muƙaddari ne daga Allah idan Allah ya so abu ya faru babu wata wahala sai ya faru idan kuma Allah bai so abin ya faru ba to duk dabarar da za a yi abin ya faru ba zai iya faruwa ba za a iya samun wannan 'ya'yan da ake cewa kuma Allah ya karɓi rayuwarsu ko kuma ah, su zamanto sun jawo mutane matsalar da za a rasa yadda za a yi da ita yanzu 'ya'ya ma na ciki wanda aka haife su ta hanyar auratayya ta hanyar wannan tsarin da aka sani na ɗabi'a idan suka samu zamiya a wajen tarbiyya hmm. ai annoba suke zama a cikin al'umma ah, ballantana kuma waɗannan waɗanda eh, ba su samu irin abin da ragowar 'ya'ya suke samu ba idan suka tashi irin fanɗarewar tasu ya za a yi za ta zamanto ta yi wahala so wannan ayar ina ga za mu haɗa ta da ta gaba malamai ku sake duba mana ita da wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya waɗanda ba su sani ba suke cewa me yasa Allah bai mana magana ba ya ce da mu Aishi ya turo annabi au ta'tina aya ko kuma a zo mana da wata aya wata alama da ai hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewar duk annabawa akwai abin da Allah ya su wanda a kan wannan abin da suka gani suka yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni kuma abin da Allah ya ni wahayi ne wanda Allah ya yi min wahayinsa shine alqur'ani da suka ce ina ma a zo musu da aya ah, kazalika qala alladhina min qablihim Allah ya ce haka waɗanda suka gabace su suka faɗa misla qawlihim kwatankwacin maganarsu ta hat qulubuhum zukatansu sun yi kamanceceniya da na juna Allah ya ce kad bayyana al-ayati hakika mun yi bayanin ayoyi li qaumi yuqinun ga mutanen da suke masu sakankancewa to wannan fadin Allah subhanahu wata'ala wa qala alladhina la ya'lamuna law la yukallimuna Allahu aw ta'tina aya an fassara alladhina la ya'lamuna da majusawa ko mushrikan larabawa su ne suke ganin ya za a turo musu annabi haka ba a turo shi tare da wata hujja wacce za ta ce lalle wannan annabin Allah ne ya turo shi sai a haɗo shi da mala'iku in ko ba a haɗo shi da mala'iku ba Allah yi magana kai tsaye kaga an ƙara koma wani ta'annutin daban irin ta'annutin da yahuda suka yi lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan kaga su sun faɗi wannan cewar ah, ga abin da suke so ah, in ana son su imani sai sun ga Allah kai tsaye sannan za su yi imani da Allah so Allah maɗaukin sarki a nan ya nuna mana cewa tashabahat qulubuhum wannan zai nuna mana su kafirai duk inda suke kusan irin tunaninsu ɗaya an ce abin da ake nufi da ta tashabahat qulubuhum a nan gurin an ce filafan wasu in nazar watan gurɓacewar zuciyarsu da kuma irin mummunan kallon da suke yi wa al'amura na addini da kuma rashin gwada abubuwa yadda za a iya gane su yadda Allah maɗaukin sarki ya saukar da abin ko kuma bayanin su so dr abdulkadir ismail na ga ko za ka haɗa ta aya ta 117 ɗin da wannan sake duba su Sallallahu alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wasahbihi wa man wala barmai a cikin badi'u samawati wal ard da kuma ƙarshen ayar inna ma yaqul lahu kun fayakun wato duk abin da ake faɗa nan da duk abin da yanzu ci gaban zamani yake kokarin ya ce ya kirkiro shekara 20 da kaɗan 25 26 lokacin da aka fara kirkirar dole eh, eh, kamar rago ne haka aka yi shi a cikin labu har ya zama ya rayu wannan doli da wanda har a duniya za ga an samu cewa yanzu mun kure Allah kuma yanzu mu fara yin abubuwa yanzu za su fara fitowa shikenan a yanayin wannan dole din daga yin wannan doli wannan dan ragon zuwa yanzu babu shi da kuma wannan yake nuna mutane alakar wannan da kuma wato raddi na karshe ana tunanin cewa mutum zai iya kirkirar wani abu daga wani abu ya hada wanda ba nasa bane asali ba zai iya zamantowa ba dai din ba amma zai iya to amma idan yayi ba zai eh amma idan yayi ba zai zamanto kamar yadda ubangiji yake yi ba to ubangiji subhanahu wataala anan sai ya ce mana fa iza qada amran innama ya yaqul lahu kun kasance misali wannan abin da nufin Allah Allah in ya nufi abu ya kasance fa ya kun sai zo da sigar mudari'i abin nan zai ta kasancewa zai ta kasancewa zai ta kasancewa sabanin duk wani abu da mutum zai kirkira a duniya misali mutum ya zo ya kirkiri wannan abin an je an je lab an ɗauko an yi to idan aka ce wannan abin ya ci gaba da kasancewa ba zai ci gaba da kasancewa ba har misali wannan misali da muke ɗauka broilers da muke ɗauka a zo a ɗau broilers a zo a yi waɗannan abubuwan za a ga cewa yawanci da an yi daga nan sai su mutu Danci ci kawai aka yi su manufa ba za su zamanto su ma su ci gaba da haihuwa broilers broilers broilers an canza wannan tsarin ba ubangiji ne su bana wata yake da wannan fayakun da sigar mudari irin kuma abin zai ta zartuwa zai ta zartuwa amma duk wani abin da za a kirkira yanzu robot bayan da za a yi nan gaba a waye gari robot an samu robot mace na robot namiji sadi da juna su zo su kirkiro waɗansu robot ba zai yi ba da wannan ya ƙare sai dai a ƙara kirkirar wani ba zai zama to ya kun ya kun manufa ya kasancewa amma ubangiji subhanahu wataala tsutsa ko kuda guda ɗaya tsutsa ɗaya tsutsa ɗaya sai ga ɗari biyar ɗari biyar sai ga suna ta ninkuwa suna ta ninkuwa ubangiji baya buƙatar misali irin wannan abin kamar yadda misali ɗan adam mai ke wannan tunani wanda kuma wannan cikar kudurar Allah ne da cikar ikonsa cewa duk abin da za a yi wato kururuwa kan cewa an kirkira ko an yi yanzu iyakacinsa wannan ne sai dai a ƙara kirkirar wani wato irinsa wanda kuma wannan ma ba farawa aka yi min adam ba fara aka yi daga wani abu haɗa wannan haɗa wannan sai da zamanto wannan abin ya tashi akwai yanzu da malam yake maganar kasancewar abin da 'yan physics physicist ke wato cewa ka rasar da abu ya dan fi sauki akan ka samar da abu to za ga cewa wato irin yadda ake neman alada ta kwakwalwar mutane sai wani professor na physics ne ana jire shi yanzu a duniya sunansa lawrence na bature ne dan america sai zai rubuta wani littafi way something from nothing something from nothing yana kokarin ya tabbatar babu Allah don abin da yake kokarin yi babu Allah ne tunda ai kasan yawanci babu wanda zai ce duniya ta samu mm. daga babu mm. to amma gaba ɗaya rikicin nasa yana nufin cewa ai daga abin da ake kirkira ko mata ko wani abin nan ne sannan aka samar da waɗannan abubuwan da wannan debate ɗin ne sun yi tattaunawa da malamai diya amma ba zai iya tabbatar da shi ma nothing ɗin ba mm. saboda saboda nothing babu ai babu shi ne babu mutum ya zai ce babu a ce yi tarifin babu babu mutum ba zai iya tabbatar da shi ba ilmance ko a hankalci ko a abin nan ya ce abu babu hmm. m'a yana nan littafin nan nasa yana daga cikin abin da mulhidan yanzu suke karantawa ba su fahimta ba shi kansa bai fahimta ba in ka kalli debate debate da aka yi da shi da yawa amma kuma profesa ne ba dan komai ba saboda yana da kariya to saboda haka wannan yana daga cikin kuma wannan zance misali na cloning da, test babies da waye da ake yi dinnan yana da alaka ne da wani abu wata barna da take neman shigowa duniya wato wannan patriarchy ya za a yi mace kawai ta zamanto ba ruwanta da namiji namiji ya zamanto ba ruwansa da mace ya zamanto single parenting mutum ya haifi ɗansa ya ce yana ɗansa da shi wai da ɗansa shi yana zaga har mutum zai ringa gani har a fina-finai a waɗansu abubuwan ana nuna ci ai mutum zai iya renon ɗansa ya zama yanzu wanda wannan kuma yana ɗaya daga cikin propaganda da ake yaɗawa ta hanyar masu da'awar cewa karajin ko kare 'yancin mata ko waye dinnan nisawiya to wannan ko idan ba a kare shi ba Shi ne ita ce barnar da take zuwa yanzu a turai za ga yaro ya je ya kashe makaranta guda wanda wanda ake bada labari kamar yadda su yan jarida suke faɗa kaɗan ne akan abin da yake faruwa saboda matukar mutum ba shi da waɗannan fukafukan guda biyu uwa da uba to zai zamanto yana da tasgaro to wannan tasgaron kuma zai janyo al'umma damar to kuma wannan damar din shi ake gudu shi sa ubangiji subhanahu wata'ala ko shi yake mai da mu fitra hmm. shi kuma shi dan yake son ya zamanto ya kauda mu daga kan fitra da tare da ma'aikatansa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya kamar lokaci ya ja za mu tafi hutun rabin lokaci kamar da sake dawa cikin wannan shirin muna nan a waɗannan ayoyi guda biyu aya ta ɗari da goma sha bakwai da kuma aya ta ɗari da goma sha takwas a cikin suratul bakara a cikin shafi na goma sha takwas a cikin qur'ani wato bugun misra wa ɗan madina da ake faɗa inda ubangiji mai girma da buwa yake cewa وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم inda malamai sun yi bayani kan cewa waɗanda wato la ya'lamuna ba sani ba da an fassara su da majusawa da kuma duk wanda zai iya ɗaukan irin wannan hanyar nasu wanda ya zamanto ba shi da littafi laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya ina ma Allah ya mana magana ko kuma aya ta zo mana anan akwai abin izina sosai akwai abin dabburi. wanda imanin sai ya zamanto ragaggen imani ne da shi manufa ba wanda ya zamanto yana da yaƙini yana da yaƙini ba ƙoƙarinsa ya ga wani abu a fili da kuma abu a fili din nan idan ya zamanto ya zo masa ba lallai shi ya iya ganewa ba manufa akwai wanda zai zamanto matsafi ne akwai boka ne akwai ɗan damfara ne shi yasa matsafan annabi musa da yake masana ne annabi musa yana jefa sandarsa sai suka yi imani alhalin lokacin mutanen da suka zo kallo tare da fir'auna da an bar su da waɗannan matsafan da suka jijjefa waɗannan igiyoyin nasu da sandunan nasu na sai su bi wannan matsafa da fir'aun ashe kenan imani da aya yana da alaƙa ne da kuma ƙarfin mutum wato saninsa da iliminsa da tabbatuwarsa shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yawaita kawo mana ayoyi ba sai aka yawaita kawo mana yaqini saboda wa man nursilu bil ayati illa ta huifa sun waɗancan dan a tsoratar da su ne nufin banu isra'ila mai ayoyin suka amfana da su an aika musu aljarad fadi wal kwarkwata, wadda fadi an aiko musu da kwadi waddama an aika musu mutum ya taɓa ruwa ya gaji ni. amma wannan fa bai sa su yi imani ba to kuma ubangiji subhanahu wataala idan ya aiko da aya kowace irin aya ce idan mutane ba su yi imani ba da ubangiji hukunci yake kai to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka mana cewa ya Allah karka halakar da al'ummata wato da azaba irin ta bai daya to kuma idan aya ta zo aka ki yin imani to azaba ta bai daya ta zo da ko banu isra'ila bannan mutanen annabi isa alaihi salam lokacin anzil alaina ma'idatan minas samai muminan ciki ce ya aiko mana da kabaki daga sama amma sai da ubangiji ya ja kunnansu in aka aiko muku da wannan ya zamanto ba yanda wato wannan wani abu ya samu a gare ku to ku tabbatar sakamakon ba shi da kyau to muku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin mu ya kai mu aljanna ba wai tilas na wata aya ba to kuma wannan yana da daga cikin abubuwan da darasi da zamu dauka da waɗansu da yawa suke ƙoƙarin su alakanta cewa wani babba ko kuma wani wanda suke bi saboda wani abu ya bayyana misali ko a ce ya bayyana a jikin bango waɗansu abubuwa ko kuma gajimare kamar yadda lokacin an kashe saddam sai aka ce an gan shi gajimare sai ya zama wani babba sai ya zama fitina ga waɗansu suna ganin saddam ɗin ma watakila wani babban wato wani na allah ne inda gashi nan an ga hotonsa a gajimare kuma wanda ido ne wato yaudarar ido da idan mutum da kuma wato yawwa da kuma yaudarar iblis sai zama mutum ya suranta saboda haka al'ayat ba wai lalle su ne suke sa imani ba karfin hujjoji da yake cikin waɗannan wato suke cikin wannan addinin sun isa wato ya sa mutum ya zama to imani kamar ubangiji yana cewa kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum waɗancan saboda raunin imanin su ya zama to suka yadda da wancan to mu muminai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa buƙatar wannan muna buƙatar hujjoji ne muna buƙatar abin da za su zama su tabbatar da mu ubangiji da yace tashabat qulubuhum to kamar ubangiji ya yi mana hukunci gaba daya al-kufru millatun wahida kaga banu isra'ila an ba su littafi eh, nasara an ba su littafi majusawa ba ba su littafi ba amma gaba ɗaya sun ce Allah yana da ɗa kaga su iri ɗaya ce tunanin cewa Allah ya yi mana magana ko kuma Allah ya sauko da kansa ko kuma muna son mu ga aya duk abin da waɗancan suke faɗa kenan to waɗancan dukka gaba ɗaya milla ce wahida saboda haka mu musulmi ba irin su muke ba addinin da Allah ya yaddar mana addini ne ta hujja kul hatu burhanakum saboda haka mu tsaya akan hatu burhanakum kada mu yaudaru da duk waɗannan abubuwan akwai wata kasida ta Imam al-Akhdari da yi akan sufanci yake bayan dogayen ya jawo bai tuka ya in kaga mutum yana tafiya akan ruwa ko yana da kamar fuffuke yana tashi sama yayi kaza yayi kaza amma baya riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan fa innahu shaytanun wa bid'i haka yake cewa shaydan ne kuma wannan bid'a ya kawo kakka yadda ka bi shi saboda haka kai riko da almuttabi'ina kamar yadda ya faɗa wannan cikin hadari bi sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutum ya zama to yi riko da wannan ayoyi da duk abin da zai daure maka kai ba su bane asali asali shine hujja ko hujjoji daga cikin addinin Allah alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani abu kuma da suke cewa shine shi jingina wa Allah ɗa waya ne amma kuma jingina shi ga mutum eh, kamala ne so da haka akwai abin da yake kamala ne ga mutum amma kuma aka jingina Allah shi ta waya ne akwai abin da yake kuma kamala ne ga Allah amma ka jingina mutum shi ta waya ne akwai kuma abin da a jingina mutum shi din a jingina Allah duka ta waya ne kama a ce rashi ba mutum ko ba Allah duka a ce babu kai ta an tauye ka an ce ba Allah an tauye shi akwai kuma abin da yake kamala ne ga Allah kuma eh, irin wannan sifar irin ta halitta kamala ce ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ake cewa lillahi mathalul a'la mm. idan har mutum ilimi zai zame masa daraja mm. to kuma babu aula Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka da wannan ilimin mm. to anan akwai wani abu guda biyu shine rashin gamsuwa da wannan hukunci na Allah cewa Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha Allah ta'ala shine mai mulkin samai da ƙasa yana halitta abin da ya ga dama in ka kula yanzu wata fitina da ta faɗa shine wasu an jarabce su da kin yaya hmm. wasu kuma an jarabce su da san yaya. a tsawon watan nan ina jin akwai fatoyi da mata suka yi waya kai wajen kala hudu ko biyar wanda duk sun fuskanci matsalar saki daga mazansu hmm. sakamakon sun samu ciki sun samu ciki akwai wanda ya ce mata ma in ta yi ciki a bakacin aurenta hmm. akwai kuma wanda yanzu ya bata umarni cewa lalle ta je ta zubar da wannan cikin hmm. in ba ta zubar da wannan cikin ba shikenan za su rabu hmm. akwai kuma wanda ma sharaɗi ake sa mace cewa daga ɗaya za mu tsaya ko daga biyu za mu tsaya wato an shiga wani bangare wasu an jarabce su yanzu an koma zamanin jahiliya na ƙin 'yaya tare da wannan sannan kuma waɗanda kun ba a basu ba su kuma an jarabce su da san 'ya'yan kowane iri ne hmm. Sura wani wani sai ka ga kuma ta tada hankalinta cewa sai mijinta ya ɗauke ta ya kai ta wani asibiti a turai da za a je a sama musu hmm. ƙirƙirarren ɗa hmm. wanda za a same shi ta hanyoyin da aka tsara to kaga Allah ta'ala shi abin da ya ce ya habu liman ya sha'u inatha wa ya habu liman ya sha'u zukur au zawujuhum zukuranan wa inasa wa ja'alu man ya sha'u aqima wa mala ibnu kasir yake cewa wannan bangarori guda hudu da Allah ya halatta mutane dangane ga haihuwa ko rashin ta jarabawa ce da kuma iko na Allah hmm. kuma a kowane guri sai da aka samu annabi daga cikin annabawan Allah ya faɗo a cikin wannan kashin guda hudu ce, zan ka ɗauki ya habu liman ya shawo ina ta. Hmm. za ga cewa ai akwai annabi lot hmm. wanda an ce duka 'ya'yansa mata ne Ya ce to kaga wannan Allah ba shi 'ya'ya mata kuma ya karɓa kuma ya musu tarbiyya haula banati wannan da kuma ije sannan akwai annabi ibrahim alayhi salatu salam. abinda aka ruwaito a cikin ƴaƴansa babu mace mm. alhamdulillah zai wahaba li alal kibar isma'ila wa ishaq mm. Allah ya bashi ƴaƴa maza ne kuma ya karbi ƴaƴa mazan nan kuma ya gu Allah godiya eh. sannan akwai wanda au zawujuhum zukuranan wa inatha kamar annabi muhammad sallallahu alaihi Allah ya bashi ƴaƴa mata Allah ya bashi ƴaƴa maza au wa yaj'alu man kima. aqima mm. kaga yace kama annabi Yahaya ba shi da zuriya da annabi isa da annabi yahaya ba a ruwaito cewa sun yi aure ba ko ba a ruwaito cewa ma suna da 'ya'ya ba Icce to kaga wannan wato ya kamata ya zama lallashi da kwantar da hankali ga wanda ya samu kansa a wannan kaso in Allah ya baka 'ya'ya mata to wannan 'ya'ya mata suka fi dacewa da ka tsaya ka kai musu tarbiyya mai kyau amma yanzu zaka ga masu son haihuwan kuma ba sa son haifa musu mace a kowace ta ce min tunda ta fi 'ya'ya mata guda biyar a jere mata mijinta ya ɗauki tsana ya sa mata yana gato waɗannan 'ya'ya matan mai amfanin su alhalin daga wajensa ne eh ka gane so yana ga cewa ai za ka musu za ka sha wahalarta ne ka ilmantar da ita ka tarbiyantar da ita ka koya mata ilimi sai wani ya sallama ce ka bashi to kai me ka me ka amfana me ka amfana da shi kenan mun baka bashi ba akwai matsala an samu matsala kuma <laughs> in kuma ya samu matsala ya dawo rashin sanin cewa manzon Allah ya ce mar su ne aljanna su ne mabudin aljanna mabudin aljanna su ka gani guda biyu ma ba sosai sosai daga 'ya'ya mata biyu double aljanna sosai yanzu wannan da ta shigo da 'ya'ya mata din nan wurin Nana Aisha eh, eh. Annabi alaihi salatu wasallam Nana Aisha ta ga sun zo suna neman taimako ta ba su dabino guda uku uwar ta ba wa kowane yaro kwaya ɗaya sai ta ci ɗaya kafin ta gama ci ɗaya suka ce in makara mana sai ta fito da na bakinta ta tsaga ta ba su wannan abin sai ya ɗauki hankalin na Aisha yadda wannan take kula da 'ya'yan nan nata mata mm. gashi ma abu har ta sa a baki zata ci amma da suke bukata ta fito da shi ta ba su. ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya hukunci ya ce to duk wanda Allah ya jarabce shi ko ya bashi 'ya'ya mata ya yi musu tarbiyya ya kula da su wajabat lahul jannatu ai aka ce mm. aljanna ta tabbata na sani so da haka wannan bishara ce ga wanda aka haifa masa ‘ya'ya mata cewa aljanna ta tabbata a gare shi so da aka kin ‘ya'ya mata da ake ba daidai ba ne sannan kuma kin haihuwan ma gaba ɗaya mm. yanzu wasu an jarabce su har zuwa ake yi a canza mahaifar ko a toshe ta yanzu gashi wata da suka fi ‘ya'ya biyu sai mijin ya je aka yi mata wani operation a je wajen operation din an lalata mahaifar yanzu ‘ya'ya biyun sun mutu kuma yanzu gashi ta ita tana son ƙari kuma sun je asibiti an ce mata gaskiya ba za ta haihu ba tana cikin tashin hankali saboda ta ji an canza mata halitta akan ba za ta ba za ta ƙara haihuwa ba to kaga wannan wata sabuwar fitina ce wanda ya kamata a ce a ƙara kallanta ta ɓangaren wato masu ƙin haihuwa da masu neman haihuwa da ƙarfin tuwo da kuma masu ƙin haihuwa da ƙarfin tuwo sannan akwai magana da kai akan saddin a cewa aka fara barna kaɗan kaɗan buɗe ta ake tana yawa tana yawa hmm. kaga lokacin da aka fara yin bankin jini malamai an taimu musu fatawa akan suka halatta cewa babu wata matsala domin ƙarin jinin musulmi ga musulmi ko musulmi ga kafiri ko kafiri ga musulmi ko mace ga namiji mutukar dai eh, jinin ya halatta a saka su baya bin jinsi jinin duk wanda ya kamata a saka masa likitoci suka ba za a iya saka sai suka halasta a bankin jini aka yi ana nan sai ga bankin nono ya fito hmm. aka zo aka ce to shikenan akwai waɗanda za su yara da ba sa samun isasshen nono wasu kuma suna da shi da yawa so da wacce ta san za ta ba da gudunmuwa ta zo a tatsi ta mm. a ajiye wani ɗan na'ura ake sa kamar yaro yana tsotsa haka sai taro haka sai aji mm. to aka fara wannan shi ma wasu malamai da yawa na musulunci eh, sun haramta nonon nan na bankin nono mm. suka ce domin daga cikin abin da musulunci yake tsarewa shine yana tsara abu biyar duk fatawar da mutum zai a duniya inda za ta taɓa ɗaya daga cin abin nan biyar to ba ta da wani amfani ko dai fatawar za ta taɓa addini ba gina addini ba za ta shafi addini ko ko fatawar nan za ta shafi rayuka ko za ta shafi dukiya ko za ta shafi hankali ko za ta shafi nasaba to wannan in dai za ta ba tsare waɗannan za ta yi ba ba ko bunƙasa su za ta yi ba a'a za ta tauye ko ta lalata ɗaya daga ci abu biyar ɗin to fatawa ana gane munin ta kai tsaye ko mutum bai da ilimi inda ta ka auna ta da abu biyar ɗin ga ta ci karo shi suka ce to me makasudi cikin da za a wa shari'a hidima da shi idan an samar da bankin nono na farko za a samu ikhtilatil ansab saboda za a samu wani a bashi nonon wata wani a bashi nonon wani kuma ba a kiyaye wannan ba ba a ƙarshe za a zo a yi auratayya hmm. akwai Allah ji kan wannan malamin Malam Abubakar Tureta wata ran ya kira wani ya ce min Malam akwai wani case da ya faru ga wani almajiri na a wata jiha zan turo maka su to shi babarsa shi yaron da babar yarinyar da ya aura uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya da kanwa ne to amma shi yana jariri babarsa ta rasu da ta rasu sai aka ɗauke shi sai aka kai shi wajen kakarsa sai ta shayar da shi kaga yanzu ya yi tarayya da babarsa da babata mm. sun sha nono ɗaya mm. su kuma suka duba asalin ai ya halatta a auren nan mm. ba su duba wancan shan nonon cewa ya rushe wancan halaccin ba su da aka aka yi aure sai da aka fi yaya uku ranar tana jin rediyo sai ta ji wani malami ya fatawa akan kashe-kashen Raza'a ciki sai ya kawo wannan sai hankalinta ya tashi yarinya sai ta gaya wa mijin cewa fa ta ji fa wani malami ya yi fatawa cewa ba fa aure tsakaninsu sai ce ke gida bakin ke shiru da Allah irin malaman nan kaza kaza ta sake ji dai hankalinta ya tashi suka suka tambayi wani malami a gurin yace musu gaskiya ni ban san sabanin malamai sabanin da na shina akan adadin shan nonon ne amma in dai an sha nonon nan zahirin alqur'ani ummahatukum allati arda'anakum hmm. saboda aka ba magana sabani a to suka zo da yaranta guda uku da shi a karanta na ce to ita kakar taku tana na eh, a aka tambaye ta sai ta yarinya su take son ta ce wai ai lokacin da aka kawo shi ita maman nonon ta ya dauke da haka nona akuya take bashi a ƙauye aka kira ta ce, a'a ni sai da ne kusan wata ma biyar na shayar da shi tukunna kafin daga baya na hada masa da wani nonan to kaga dai haramci ya tabbata to yarinya tana ta kuka cewa ita tana son sa shi ma yana ta kuka yana son ba magana kukan ku bane mm. zai sa aure shari'a ce to haka dole ku yi hakuri wannan auren yanzu babu shi to ƴaƴan da muka haifa wannan ce ƴaƴa ba su da laifi ai su tun riga an haife su a cikin aure kuskuren da aka yi tun farko ba a gano dukkan auren da shubha ce ta sa aka gina shi ba za a kira ƴaƴan da aka haifa a cikin ƴaƴan zina ba ƴaƴan ku suna nan za su gaje ka za su gaje ta amma ci gaba da auren ku har abada ko ku bi kuka rage a duniya ba za ku auri juna ba mm. to kaga ta bangaren wannan eh, bankin nonon bankin nonon mm. kaga matsalar da zai haifa kenan sannan sai kuma yanzu aka tsallaka bankin mani akwai wasu mutane da ake ga girɗa girda ne isassu ne suna yin shekaru kamar ɗari a duniya kuma ana ga kai irinsu ya ƙare to sai aka fara buɗe ƙofar cewa to a fara ɗiban irin wancan irin a dinga aje iri iri iri na mutane to sai kuma yanzu nake ganin wani labari a bbc shekaran jiya cewa 'yan daudu da 'yan luwaɗi eh. sun haihu a india eh. to abin da zai baka mamaki ya aka yi namiji da namiji suka haihu to sai na karanta labarin sai na ga abin da ya faru ɗaya aka canzawa jinsi tunda ai namiji ba zai haihu da namiji ba hmm. mace za ta haihu da mace ba so da aka sai aka canzawa ɗaya namijin jinsi sai koma mace amma namiji ne sai aka ɗauko mahaifan mace sai aka sa masa to kaga kuma abin da na yi shine shin ba wannan watakila masana za su iya don akwai wata matsala da aka taɓa kamun irin wannan na kirawo wani dr nasiru gwarzo akan wani kes da aka irin wannan shi ma na eh, yanayin wannan shi ya je asibiti ne sun shekara goma sha tara da matarsa ba su haihu ba za ka sai ta damu ta damu sai suka je asibiti to yana da wata matar suna da 'ya'ya biyu da suka je asibiti sai aka auna shi da aka auna sai aka ce ai ai shi gaba ki ɗaya sperm ɗinsa ma yayi weak gaba ɗaya ma shi yadda Allah ya lace shi ma ba ma zai haihu ba yace ah, ina da ƴaƴa ai kuma guda biyu da wata mata sai suka ce san ba naka bane ba 'ya'yan ka bane ba taba zai taba yiwa kai ka haihu ba ya kwashe wannan magana suka tafi uh, turai aka sake tabbatar da haka duk dai manyan asibiti na duniya suka je guda hudu duk bakin su ya haɗu akan cewa shi dai Allah bai halicce shi ma dan ya haihu to kaga sai kes ya koma yanzu kan ita wacce matar ita wannan ana dawowa ana dawowa sai ta ɗauko wannan magana cewa ai ba 'ya'yansa ba ne to shi kuma ga yarinya har yar babbar ya kai ta ma turai tana university ga ɗayan kuma yana secondary school to ya za a yi da wannan a warware nan kes ɗin cewa 'ya'yansa ne ko ba 'ya'yansa ba ne shin wancan bayanan da aka samu daga waɗancan asibitoci sun isa su wadatar don kai ya ɗauko magana ga uwar kuma a zo kes ya zo ya tuhumi 'ya'yansa sannan kuma a zo a samu matsala shin sai ta cewa a je a dna to shin dna shi ne tambayar da newa shi dokta shin dna ɗin nan da za a yi idan dna ya bayar da result cewa ba su da alaƙa shin wannan kaɗai ya isa a shari'a a kore ‘ya'yan tunda matarsa ce ta aure ta haife su ko ko bai wadatar ba duk haka duk abin da 99.9% ne a shari'a ba za a yi hukunci da shi ba sai ya zama ɗari bisa ɗari domin abu ne tabbatacce ake son a kore shi saɓanin kuma korarren da ake son a tabbatar da shi wannan an riga an yi aure aure ya ne an haihu haihuwa cin aure ya ne tuhuma da zina kuma ɗari'i ne to shin wancan abin zai isa ya wadatar cewa a kora wannan ɗan ko ku a shi zai iya yin tuhuma based on abin da aka samu na dna cewa waɗannan ba yansa bane a tafi kotu a li'ani so aka yi ce mun to wannan matsala har yanzu malam bincike ake ka san shi harkar bincike ba a cewa ga na ƙarshe sai dai a ce ana yi cewa wannan dna percentage ɗinsa mai yawa yana nuna in dai bai zo ɗaya ba mutum kawai ba shi ya haife shi ba ma zai taɓa yiwa ba to amma fa bincike ake bincike kuma zai iya canzawa a iya gano kamar shi DNA yana nuna halittun na Allah ga baki ɗinsu me su guda ɗaya ne wannan kamar stampi Allah yau kowace halitta hmm. kasancewan halitta suna da wani abu guda ɗaya da ya haɗa su ba yana nufin cewa asalinsu daga abu ɗaya ba ne kamar yadda masu cewa asalin mutum biri ne hmm. suke cewa hmm. ka gani kasancewa an samu wani abu a jikin mutum an samu wani a jikin biri ko an same shi a jikin tsuntsu yana nufin wanda ya su ne guda ɗaya ba su ne suka zama suka zama abu ɗaya ba so na ga lokaci yayi insha Allah za mu tsaya a nan sai a darasinmu na gaba za mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمعت روح ونارت من حياه بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات